The search and rescue operation I ordered to find the missing plane that carried our vice president. An kammala bincike da aikin ceton da na ba da umarnin a gudanar kan jirgin saman da ya ɓace ɗauke da mataimakin shugaban ƙasa da kuma ƙarin fasinjoji tara. An gano jirgin, amma ina cike da baƙin ciki da kuma alhinin sanar da ku cewa lamarin ya zama babbar musiba. That it has turned out to be a terrible tragedy. The and rescue team tawagar binciken da aikin ceto ta gano jirgin saman a kusa da dajin cikan gawa jirgin ya tarwatse baki daya babu wanda ya tsira da ransa daukacin fasinjojin sun mutu nan take kalamai ba za su iya bayyana damuwar da muke ciki ba kuma ina tunanin irin raɗaɗi da baƙin cikin da dukkaninku ke ji a wannan lokaci and can only imagine how much pain and anguish you all must be feeling at this time.